Ƙidaya Sura goma sha biyar Ƙarin hadayu Ubangiji ya ce wa Musa, Ka yi magana da Isra'ilawa, ka ce musu, Bayan kun shiga ƙasar da nake ba ku a matsayin gida, kuka yi hadayar da akan yi da wuta ga Ubangiji, daga cikin shanu ko tumaki, abin ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji. ko hadaya ta ƙonawa, ko hadayu don alkawura na musamman, ko hadayar yardar rai, ko kuma hadaya ta biki, sai shi wanda ya kawo hadayar ya miƙa wa Ubangiji hadaya ta gari mai laushi mai kyau, kashi ɗaya bisa goma na efa wanda aka kwaɓa da kwalaba ɗaya na mai. da kowane ɗan rago don hadaya ta ƙonawa a shirya kwalaba ɗaya na ruwan inabi a matsayin hadaya ta sha, inda rago ne za a miƙa, to, sai a shirya hadaya ta gari mai laushi, garin ya zama kashi biyu bisa goma na efa, a kwaɓa shi da kashi ɗaya bisa uku na garwan mai, da kashi ɗaya bisa uku na garwan ruwan inabi, a matsayin hadaya ta sha, a miƙa ta abin ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji. Sa'ad da kuka shirya rago don hadaya ta ƙonawa, saboda alkawari na musamman, ko hadaya ta salama ga Ubangiji. sai ku kawo hadaya ta gari tare da bijimi, kashi ɗaya bisa uku na gari mai laushi kwaɓaɓɓe, da rabin garwan mai, a kuma kawo rabin garwan ruwan inabi na hadaya ta sha, za ta zama hadayar da aka yi da wuta mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, haka za a yi da kowane bijimi ko rago. ko ɗan rago, ko bunsuru, haka za a yi da kowannensu bisa ga abin da aka shirya, duk wanda yake ɗan ƙasa, ta haka ne dole za a aikata waɗannan abubuwa, sa'ad da ya kawo hadaya da akan yi da wuta mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, idan baƙon da yake baƙunci a cikinku ko kowane ne da yake tare da ku a dukan zamanku, yana so ya ba da hadayar da akan yi da wuta don a yi ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji, dole ya yi kamar yadda kuke yi, Ka'ida ɗaya ce ga jama'a da kuma baƙin da suke zama cikinku, wannan za ta zama dawwammamiyar farilla a dukan tsararraki. masu zuwa, da ku da baƙi za ku zama ɗaya a gaban Ubangiji, doka ɗaya da ƙa'ida ɗaya za a yi aiki da ita a kanku da kuma baƙin da suke zama a cikinku. Ubangiji ya ce wa Musa, Ka yi magana da Isra'ilawa, ka ce musu, Sa'ad da kuka shiga ƙasar da ina kai ku, kuka ci abincin ƙasar, kuka miƙa wani sashi na amfanin ƙasar a matsayin hadaya ga Ubangiji, ku kawo waina daga nunan fari na ɓarjen hatsinku, ku kuma miƙa shi a matsayin hadaya daga masussuka, a duk tsararraki masu zuwa, za ku miƙa wannan hadaya daga nunan fari. na ɓarzajjen hatsinku ga Ubangiji, hadayu domin zunubai da ba na ganganci ba, to, in kuna a matsayin jama'a, da gangan kuka ƙi kiyaye waɗannan ƙa'idodi da Ubangiji ya ba wa Musa ba, ko wani daga cikin umarnan da Ubangiji ya ba ku ta wurinsa, daga ranar da Ubangiji ya ba da su. har zuwa tsararraki masu zuwa, in kuwa aka yi haka ba da gangan ba, kuma da rashin sani, sai duk jama'a su miƙa ɗan bijimi don hadaya ta ƙonawa mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, tare da ƙayyadadden hadaya ta gari, da hadaya ta sha, da kuma bunsuru na hadaya don zunubi, firist kuwa zai yi kafara domin dukan jama'ar Isra'ilawa, za a kuma gafarta musu, gama ba da gangan ba ne suka aikata, kuma sun kawo wa Ubangiji hadayar da akan yi da wuta da kuma hadaya don zunubi saboda laifinsu, za a gafarta wa dukan jama'ar Isra'ilawa da baƙin da suke zama a cikinsu, gama duk laifin da aka yi da rashin sani yakan shafi dukan mutane, amma in mutum ɗaya ne kaɗai ya yi laifi ba da gangan ba, dole ya kawo akuya domin hadaya don zunubi, firist zai yi kafara a gaban Ubangiji saboda mutumin nan da ya aikata laifi ba da gangan ba, in kuwa an yi kafara saboda shi. za a gafarta masa, ƙa'ida dai za tă zama ɗaya ga duk wanda ya yi laifi ba da gangan ba, ko shi ɗan ƙasa ne, ko kuma baƙon da yake zama a cikinku, amma duk wanda ya yi zunubi da gangan, ko shi ɗan ƙasa ne, ko baƙo, ya saɓi Ubangiji, dole a ware wannan mutum daga mutanensa. gama ya rena maganar Ubangiji ya kuma karya umarninsa, tabbatacce za a kashe wannan mutum, alhakinsa, laifinsa kuwa yana wuyansa. An kashe mai karya ranar Asabaci. yayin da Isra'ilawa suke cikin hamada, sai aka sami wani mutum yana tattara itace a ranar Asabaci. waɗanda suka gan shi Suka kawo shi wurin Musa da Haruna da dukan taro, sai suka sa shi a gidan waƙafi don ba su riga sun san abin da za a yi da shi ba tukuna, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Dole mutumin ya mutu, dole dukan taron su jajjefe shi a bayan sansani, saboda haka taron suka ɗauke shi zuwa bayan sansani. suka kuma jajjefe shi har ya mutu, yadda Ubangiji ya umarci Musa. Tuntaye a riguna Ubangiji ya ce wa Musa, Ka yi magana da Isra'ilawa, ka ce musu, A dukan tsararraki masu zuwa, za ku sa tuntaye a gefen rigunarku, su sa zare mai ruwan shuɗi a bisan kowane tuntu. Tuntayen za su zama muku abin dubawa don ku riƙa tunawa da dukan umarnan Ubangiji, don kada ku bi son zuciyarku da sha'awar idanunku yadda kuka taɓa yi, sa'an nan za ku riƙa tuna ku kuma aikata dukan umarnaina, ku zama tsarkaka ga Allahnku, ni ne Ubangiji Allahnku. da ya fitar da ku daga Masar, don in zama Allahnku, ni ne Ubangiji Allahnku.